A shirinmu na ƙananan sana'o'i a yau dandalin VOA bakoncin wata matashiya. A yau bakoncin wa muka samu. Um, sunana Maryam Muktar Abdullahi. Maryam Muktar, yeah. sana'ar me kike yi? Ina sana'ar sayar da man kaɗanya. Mm, ya aka kika fara sana'ar sayar da man kaɗanya? Eh to, ƙawata ce dai taimun min tallan wannan man kaɗanya. Mm. irin haka kin san ana yi irin social network din nan haka mm. to irin daga nan ta dan dora haka to sai nake tunanin cewa tun da lokaci yayi irin na season na mm. bukatar sa haka irin ana bukatar sa yanzu saboda yanayin sanyi haka to shine sai na ce bari in gwada in gani ko zai tafi kuma alhamdulillah da na gwada alhamdulillah yana tafiya ba laifi ko gwada kin fara karban kadan ne kike tallata shi ko ka eh na karɓi kaɗan ne na fara tallata shi to kuma daga baya da naga ana nema to sai na fara dan karba haka da dan yawa haka sakin sayar kike bata kuɗi ki samu riba ko sara kike yi a sara nake ina bata kuɗin ta ci ai nake sayarwa ina siyarwa a social media haka friends haka saboda ina da irin abokanai haka mm. da kawaye haka wanda mun yi school da su wasu kuma irin mun haɗa haka irin dai abokanai dai haka da kuma yan uwa haka da yan uwa yawa ina dora akan whatsapp dai idan mutum ya ce yana so kuma sai a yi kaka idan mutum ya ce yana so wasu haka kin san saboda wasu ina kai musu haka idan irin kusa ne haka hmm. wasu kuma suna zuwa gida su karba ko a irin wajen aiki da haka mutum ya ce yana so sai in ka masa kafin ki fara kafin wannan lokacin sanya dama kina sana'a ne Mm, ina sana'a. Sana'a. Amma irin ba wai irin ta yi ƙarfi ba ne haka kwalliya. Kina makeup ina mai makeup amma irin ba wai yayi karfi bane ina so dai irin na dan faɗaɗa shi ya girma haka to kisan dai yanayin rayuwa haka to shi kwalliyan shi ma a facebook din da social media kike tallata hajar naki ban fara tallata shi ba irin dai ina yi haka unguwa haka yan unguwa in suna so haka ina dan yi musu haka irin ba wai sosai din nan ba kuma kika musu a nawa eh, suke biya eh to irin casual haka kin san ni ban taba yi wa amarya ba gaskiya tunda irin kabar ba wai irin kwarewa ne sosai ba ina dai dan koyo ne haka kin makaranta ne kika koya a'a irin dai a social network haka irin su Instagram da su Facebook da irin ana yi kisan wasu suna irin posting din nan akwai kuma eh yawa tutorial su YouTube din nan da ake shi shiga irin ana gani haka mm. to irin anan dai na dan koya haka eh, kin yi boko me ne san zangon karatun ki degree yanzu me kike yi yanzu ina service ne a wajen sabis din ma kina sayar da hajjan naki eh ina siyarwa wani ke karanta na karanta business admin to yanzu idan kika gama bauta yi wa kasa hidima shi kina mm. sha'awar aiki ne ko sana'an nan zaki bukasa tunda harkan harkar kasuwanci kika karanta eh to ki san yanayin aikin gwamnati irin haka ba dai ko yaushe ne ban dai dogara da aiki ba gaskiya mm. haka zan dai dan ci gaba da sana'an aikin ya zo alhamdulillah in bai zo ba alhamdulillah ina da sana'a ba laifi wannan sana'a na wannan za ki ci gaba ne da karba kina sari kina sayarwa ko kina da sha'awar ke ma ki fara haɗawa a kan kanki idan dai har zan samu dai haka in samu wanda zai koya mini mm. zan iya yi in ga haɗa saboda irin zai ɗan fi akan in ce sai na tashi na je har wani waje na karɓo mm. zai fi a ce ni nake haɗawa in dai da zan samu zan yi me burin ki a sana'a ta hannu. Eh to suna da amfani kwarai da gaske akalla dai haka zaka iya ɗauke wa iyayenka wani abun wanda ba lallai sai ka ce a yi maka ba irin za ka iya yi wa kanka ba wani abu ne ba kuma haka samu ka yi wa ko kannanka yan mm. uwa haka da iyayenka yanzu gashi kina yi wa ƙasa hidima mm. allowance da ake baki me kina da burin yin wani abu da shi eto eh ina da burin dan tara shi haka idan na gama service haka zan dan yi tunani in zauna in ga me ya kamata in yi haka na sana'a ba wai zan zauna ne in kashe shi haka ya tafi a banza ba insha Allah a gaskiya ban cika taba shi ba ba wai duka nake amfani da shi ba to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa akan sana'ar dogaro da kai e to kamata a ce mata matasa da ma samari dai haka ba wai iya mata kadai ba su tashi su nemi na kan saboda a wannan lokacin gaskiya ba a zama musamman mata dai haka in kika shiga social media zaki ga duk yawanci masu sana'a gaskiya mata ne e to gaskiya a social media ina ganin kamar business ya fi tafiya haka saboda irin wasu ma haka da ba su da lokacin irin su shiga shaguna su shiga mene haka idan dai suna gani irin a social media suna zama suna da lokacin irin su daddana waya su yi waye da waye dinnan suna ganin irin sana'o'i da ake yi a wajen sai ka ga irin ka fi samun customers dai a wajen ƙwarai da gaske ba sai da babban jari ba da ɗan ko ɗan yaya ne haka idan ka samu haka za ka ɗan ringa gwadawa. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.